hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 wanda ya zo daidai da 14 ga watan tara shekarar miladiya ta 2008 a wannan majalisi mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma a inda muke cikin tafsirin surat hud mun tsaya akan aya ta 15 ko za mu tashi akan aya ta 15 kafin mu shiga tafsirin wannan aya za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu wanda yana cewa menene tasirin addu'a ga mai sauraro a kasar shi ma yana cewa amin ko kuma yana kallon tv ana addu'a shi ma yana cewa amin to shi ma zai kasance kamar ya halarci wannan guri babu shakka idan ana addu'a kana cewa amin daidai take da kana yi ko da kuwa kana game yin ko baka ganin sa ko da yana kusa da kai ko yana nesa da kai ko ta rediyo ne ko ta talabijin ne ko ta lasifika ne yana cikin masallaci kai kana waje babu alaka tsakanin fadar ka amin da ganin wanda yake addu'ar ko da baka ganin sa idan ka ce amin yi tarayya da shi cikin wannan addu'a kai ma kamar ka roƙi abin da ya roƙa ne wannan kuma yana cewa shin sannan yana cewa kuma shin adadin mata hudu wanda mutum zai iya aura sun kunshi kuyangi ko ba su kunsa ba sannan kuma su kuma kuyangi nawa aka yadda a yi ma ya ne adadin su adadin mata babu kuyangi a ciki wato matan aure hudu aka halatta wa mutum kawai abinda duk ya ya tsoro akan hududin nan to haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallama shi aka bashi damar yayi sama da mace mace hudu amma dukkan wani musulmi abinda aka halatta masa shine ya auri mace ya auri mata hudu kawai kuma waɗannan mata hudu din banda ku yanki a ciki su ku yanki ba su da iyaka ba su da kaidi ko da nawa mutum zai yi babu komai matukar dai ku yangin ne ba kawai waɗanda ake kamowa a ce ga su ku yanki ba a yanzu batun wani ya ce yana da ku yanki to ƙarya yake yi wane ne shi babu babu wata ku yanga yanzu kuma inda zaka san abin cewa akwai wata kumbiya kumbiya a ciki dan menene ba a samun namiji ba a samun bawa sai mace ya kamata a samu su waye ya haife su ba sai ka ga yarinya karama a ce bai wace to ina iyayenta to kaga wannan shi zai kara nuna maka cewa ba gaskiya bane shi yasa malam Abubakar kuma Allah ji kansa da rahama har ya bar duniya yana yakar wannan mummunar ta'ada da take cikin wasu gidaje wai suna da bayi wannan ba bayi bane saboda haka sai a sai a yi la'akari da wannan ko da an ce ana iya yin bayi sama da kuyanga sama da sama da hudu to sai ya tabbata kuyangarci an fita yaƙi na addinin musulunci tsakanin musulmi da kafirai ba wai tsakanin musulmi da musulmi ba tsakanin musulmi da musulmi ba batun ba batun bauta tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba kuma yaƙin ya zama yaƙi ne na jihadi ba wai kawai fitina ba akwai fitina da za su iya tashi a gari ana kashe-kashe da kone-kone ku je ku aukawa eh, matan arna ku ce kun samu bayi wannan ma in kuka yi haka ku sani cewa kun saba wa Allah ba su ne bayan da aka ce ayi ba ba haka kuma ake samun bayi ba ana samun bayi ne karkashin raya ta jihadi sannan kuma shi wannan yake cewa wai mutum ne yake binka kuɗi sannan baka biya shi ba har ya rasu kuma baka san wasu 'yan uwansa ba to yaya za ka yi da wannan kuɗin za ka yi masa sadaka idan har baka san baka san 'yan uwansa ba shi kadai ka sani kuma gashi ya rasu to sai kai masa sadaka Allah madaukakin sarki ya kai masa Lada idan kuma daga baya bayan kai sadaka da kuɗin to dubu ɗari yake binka sai kai sadaka da su bayan kai sadaka da su din sai kuma aka gano ɗan uwansu magada to sai ka ba su kuɗin sai ka mayar wannan sadakar kuma ta zama taka amma sai ka biya ba za ka ce musu ai kai sadaka ba dole ka biya su shi kuma wannan wai so yake san waye ya fi ɗaukaka tsakanin liman da ladan to ban san me yasa yake so ya sanya wata gwagwarmaya tsakanin liman da ladan ba Allah cewa inna akrabakum inda Allah ya atqakum saboda ka wanda ya fi tsoron Allah shi ya fi ɗaukaka liman ne ko ladan ne ko ma ne shin mace takan iya limanci ko kiran sallah da ta da sallah to mace ta kan iya yi wa 'yan uwanta mata limanci amma ban da maza mace ba za ta yi wa maza limanci ba sai dai ta yi wa mata saboda ita mace ko a masallaci to kai ta tsaya a can sahun baya to ya kuma za ta zama liman ta zama ita ce jagora ba zai yi ba ga maza amma ga mata wanda an samu daga cikin sahabbai sai da tuna aisha ta kan yi amma kuma wasu asar sun zo cewa za ta tsaya ne a tsakiyar su ba wai sai ta wuce gaba ba za su ta shiga cikin sahu tare da su amma tana tsakiya kuma za ta yi tare da sallah kama tare da yan uwanta mata ba daidai bane da yadda wasu ke cewa mace ba za ta yi ikama me ya togaciyar mace daga daga yin wa waye fitar mace daga wannan shari'a ta yin ikama tana ciki kiran sallah wannan wani abu ne da ake daga sauti saboda haka namiji aka san yana yi ba mace ba ta kiran sallah wannan kuma yakan ce kullum in yana yin sallah misali in yi raka a biyu sai kawai ya dinga wasu wasan wai ko ɗaya ko biyu ko in yi uku yana tunanin biyu yayi ko uku yayi to shi ya zai da wannan lamari wannan wasu wasi waɗanda wasi yake yake aurarsu wasi daga shaidan ne kamar yadda Allah ce allazi waswisu fi sudurin nas shine yake sanya wasu wasi a cikin zukatan mutane idan mutum ya ji irin wannan wasu wasi ko kuma wannan wasu wasi ya zama ya aure shi ko da yaushe wato yana yana zuwa masa a zuciya to ya dinga sarayar da shi ya daina aiki da shi ya yi amfani da abin da kawai zuciyarsa ta firin jaya idan zuciyar shi ta rinjaye cewa biyu ya yi kawai ya tafi haka idan zuciyar tarin rinjaye uku ya yi tafi a kada ya amfani da wannan wasuwasi wannan shine babban maganin wasuwasi bayan kana neman tsari da Allah ya tsare ka daga shaidan wato yawaita isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim yawaita wannan sai kuma rashin aiki da wannan wasuwasi wannan shi yake magance yawan wasuwasi amma duk wasuwasin da zaka dinga bashi za ka dinga ba shi itibari za ka ɗauke shi da wani matsayi to zai ta ci gaba ne ba zai tsaya ba don haka maganin wasu wasi yawan neman tsarin Allah maɗaukakin sarki daga shaidan sai kuma rashin amfani da wasu wasi wannan ga wanda wasu ya ya aure shi kamar shi wannan da ya magana cewa ko da yaushe haka yake wanda yake ko da yaushe to zai yi aiki ne da abin da ya fi rinjaya a cikin zuciyarsa ina ga waɗannan da su ne yan takaice tambayoyin da za mu iya ansawa Allah madaukakin sarki abinda muka yi daidai ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya nuna mana kuskuren malam bismillah a'udhu billahi من الشيطان rajim بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وعبد ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون نعم <coughs> الله مدوكاكين سركي يتي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها wanda yake nufin rayuwar duniya da kuma kawar rayuwar duniya nuwaffi ilaihim a'malahum fiha za mu cika musu ayyukan su a cikinta wa hum fiha la yubkhasun kuma su ba a tauye musu ayyukan su a cikin duniya ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar waɗannan sune waɗanda ba su da wani rabo a lahira sai wuta wa habita ma sana'u fiha kuma duk abinda suka aikata a nan duniya zai rushe a lahira wa batilun ma ya amurna kuma duk abin da suke aikatawa a nan duniya na kwarai to batilun kare zai zama kawai banza ne a ranar gobe kiyama ma'ana ba zai amfani su ba bayan Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana hujjoji masu ƙarfi waɗanda suke nuna gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskiyar wahayi to dama abubuwa biyu su suke hana mutum ya bi gaskiya aljahl wa su'ul qasd abu na farko jahilci jahilci yakan hana mutum ya bi gaskiya saboda ya jahilci gaskiya saboda haka sai a ta gaya masa ita yana cewa bai yarda ba bai san ta ba wa idh lam yahtadu bihi fa sayquluna hadha ifkun qadim idan ba su fahimci abu ba sai su ce wannan da daddiyar ƙarya ce ma'ana an dade ana yi mana wannan ƙarya bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi Allah ya ce sun ƙaryata abinda ba su da ilimin sa to mutum yakan ƙaryata abinda bai sani ba abin da ya jahilta to ubangiji sai ya mana bayanin cewa farko qurayshawa sun nuna jahilcin su game da annabi sallallahu alaihi wasallama sun nuna jahilcin su dangane da qur'ani to sai ayoyi suka zo suka yi bayanin gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama kace abin da ya zo da shi gaskiya ne in kuma har suna shakka to su ma su zo da kwatankwacin abin da ya zo da shi suka kasa wanda wannan ya nuna musu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne kaga an yi musu bayanin da ya kawar musu da jahilci to sai su'ul qasdi shi ma yana ɗaya daga cikin da ke hana mutum ya bi gaskiya wato mummunan nufi mugun tanadi mugun shiri mummunan niyya da take cikin zuciyarsa wannan kuma galibi sha'awa ta duniya ke kawo ta mutum yana son wani abu na duniya sai ya kudurci wani abu kuna a zuciyarsa ya san gaskiya ya gane ta amma ba zai ba to shine bayan ubangiji ya gama kawar mana da abin da yake jahilci ne dangane da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma ya kawo abin da shi kuma ɗaya bangaren ne su'ul kasbi wato san duniya da mummunan nufi da yake cikin zuciya Allah ce man kana yuridu hayata duniya wanda yake son rayuwar duniya wa zinataha da kawace kawacen duniya wanda duniya ita ce a gabansa ba Allah ba an gaya masa Allah din ya kawar da kai an yi masa bayani ya fahimta amma ya bi. shi duniya yake so nuwaffi ilaihim a'malahum fiha to za mu cika masa ayyukan sa nan wato duk abubuwan da zai yi a nan na kirki duk abubuwan da zai yi anan na daidai ubangiji zai biya shi a nan ne duniya idan ya sada zumunci ko ya yi sadaka ko ya taimaki wanda yake buƙatar taimako to duk waɗannan ayyuka ne wanda hankali ma ya yarda masu kyau ne ubangiji zai biya shi ladan sa nan kamar yadda ya tabbata cikin sayo muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa mumini idan ya yi aikin kwarai ubangiji zai biya shi a nan duniya da lahira kafiri kuma idan ya yi ayyukan kwarai ubangiji zai biya shi da ayyukan kwaran nan a nan duniya ta hanyar ya ciyar da shi abinci ya ba shi abin da yake so na duniya to wannan biyan sa ake yi duk ayyukan da yake yi da ake biyan sa Allah madaukakin sarki ya ce nuwafi ilaihim amanahum fiha a nan duniya za mu cika musu ayyukansu neman lahira baya hana ka neman duniya amma kuma ba daidai bane dan kana neman duniya kamar ta da lahirarka wabtaghi fi ma ataka Allahu dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya cikin abin da Allah ya baka ka nemi rilan lahira amma ka kamanta rabanka da duniya to saboda haka za mu iya hada neman duniya din da lahirar mun ga dama ubangiji bai hana mu wannan ba kafirai su ne waɗanda tunanin tunaninsu yaya za su gina duniyarsu ya alamu da zahira min alhayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun sun san zahirin rayuwar duniya ka duba ubangiji sai ce zahiran ba hakikalin da suka sani ba zahirin da suka sani abinda za ka gani daga nesa ya birge ka amma hakikalin rayuwa ta duniya shine rayuwa ta mumini ita ce rayuwa wacce take ya gina ta akan da'ar ubangiji domin ita ce rayuwar da zai more ta a ranar gobe kiyama nan da yake gina lahirarsa nan da yake yin guzurin abin da zai ci nan gaba amma wanda zai zo gari yana cikin halin tafiya ya zo gari ga kayan da zai yi guzuri sai ya watsar sai ya cika ainihin buhunsa da ainihin jakarsa da duwar wasu da karikice da bola sai a shiga daji kuma gashi ba abinci mai wayo shi ne wanda ya guzuri tun daga gari zai bude ci abincin da ya guzuri amma wancan da ya kwaso duwar wasu da bola da shara kaga babu abin da zai samu sai wannan bolar da sharar da ya kwaso wanda kuma ba abinci bane da zai ci ashe kaga ba shine mai hankali ba wanda ya zo duniyar ya yi kyakkyawan ruzuri domin lahira su shine mai hankali Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawarin zai ba su duniya don a gurinsa ba komai ba ce ya ce ni wafi ilaihim a amalahum fiha saboda haka za su yi ta yin ayyuka tukuru ubangiji kuma yana ba su sa'a a cikin duk abin da suke saboda haka ba mamaki bane don kaga cewa waɗanda suke makiya Allah sun mallaki abubuwan ban sha'awa na duniya wannan ba abin mamaki bane ubangiji ya ce zai musu wannan domin biyan su yake yi tun a nan duniya man kada yuridul ajilata عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan lahira yake wannan duniya yake so al'ajilata wannan ta gaggawar yake so ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid za mu gaggauto masa abinda muke so kuma ga wanda muka ga dama to kaga wannan ayar sai ta nuna cewa ba komai ne ba za ka samu ba ko da duniyar kake so na farko ubangiji zai ba wanda ya zaba cikin su sannan kuma ba abin da shi yake so zai bashi ba abin da Allah yake so zai bayar sannan kuma ranar gobe kiyama ya sanya jahannama ce masa ya shiga ya koli a cikinta yana abin zargi yana abin wulakanci wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura wanda kuma yayi aiki domin lahira yana mai imani to waɗannan ko wannan da ya irin wannan shine aikinsa zai zama a ranar gobe kiyama abin gani a yaba shi za a gani a yaba masa Allah ce kullum numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbi wa ma kana ata'u rabbika ma'dura haka ubangiji yake babu waɗannan ya babu waɗannan kowa yana bashi ubangiji baya yi wa kowa ruwa to haka ubangiji yake gaya mana man kana yuridu harsa al-akhirati laziddahu fi harfi wa man kana yuridu harsa ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib Allah madaukakin sarki yace wanda duniya yake yi wa wato lahira yake yi wa noma nomansa yana yin shi ne dan lahira yana tara guzurin lahira to shi kenan sai mu ƙara haɓaka masa nomansa mu ƙara haɓaka masa gonarsa domin ya je lahira ya samu abin da ya yi ninkin ba ninkin ubangiji ya ninninka masa ayyukan da ya yi wanda kuma yake yi dan duniya to shi kenan min ha sai mu bashi daga duniyar amma wa ma lahu fil akhirati min nasib ba shi da wani sakamako a lahira Allah ce zai ba su a nan duniya wa hum fiha la yunqasun ba za a tauye musu komai ba ubangiji zai ba su cikakken abin da suka yi amma kuma ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar waɗannan su ne waɗanda ba su da wani sakamako a lahira sai na wuta wa habita ma sana'u fiha duk abin da suka yi a nan duniya ya rushe wa batilun ma kanu ya'malun kuma duk abin da suka yi ta yi a nan duk kamar barna ce a banza suke yi shi ba da amfani to kaga wannan aya karara tana nuna mana cewa kafiri ana sakan ka masa bisa ayyukan hasanat ɗinsa kamar sadaka kamar sada zumunci kamar ainihin ciyar da baki kamar taimaka ma wanda yake cikin matsuwa a nan duniya ubangiji yana sakanka masa sakamakonsa a nan duniya banda lahira domin wannan shine zahirin faɗarsa na wafi ilaihim a'malahum fiha za mu cika masa sakamakon ayyukan su a nan amma a lahira ubangiji ya ce wannan ayyukan zai je ya same su haba'an mansura wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura saboda ka a lahira zai samu kamar bai yi komai ba shine wa batilun ma kanu yasna'u wa batilun ma ya'malu to haka nan ubangiji yake gaya mana cewa duk abin da kuka ga kafire suna ci a nan duniya na jin daɗi kada wannan ya sa ku dinga ku dinga fatan ku ma da ma ku ne a ku sani cewa daɗin su suke cinyewa wata rana sayyidina Umar ya shiga ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin sahih Bukhari hadisin Abdullahi dan Abbas ya shiga gurin sayyidina a gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana kwance akan akan wata shimfiɗa akan wata tabarma wanda har ta yi dabbara dabbara a jikinsa wato har ta fito rudu rudu haka a jikinsa babu wani abu mai laushi shine sai na umar ya rasulullah ga farisa da ruhu kafirai ne ba sa ba su yadda da Allah ba ba sa kadaita Allah da bauta amma kuma ubangiji ya ba su abin da za su ji daɗi a nan duniya ka roki Allah kai ma ya baka mana ka roƙi ubangiji ya hore maka to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a waɗannan mutane ne da Allah ya gaggauto musu jin dadin su a duniya ulaika qaumun ajjala Allah lahum tayyibatin fil hayatid dunya mutane ne da ubangiji ya gaggauto musu da jin dadin su a nan duniya saboda akas su birge ka kamar yadda Allah ya ce wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar أذهبتم طيباتكم في طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وما كنتم تفسقون ranar da za a bijiro waɗanda suke kafirai ga wuta a gitto su kan wuta ana cewa da su azhabtum tayyibatukum fil hayati dunya kun kun cinye dadin a rayuwar ku ta duniya wastamta'tum biha kun more da rayuwar can kun gama cinye kun kwalkwale duk abin da ubangiji yayi niyyar to a yau za a sakan ka da azaba ta wulakanci saboda abin da ku kasance kuna yi na girman kai ba bisa gaskiya ba a wurin kasa kuma saboda abin da ku kasance kuna yi na fasikanci to haka ubangiji yake gaya mana zai ainihin bata ayyukansu a lahira ba za su samu sakamakonsa ba والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده فوفاه حسابه Allah madaukakin sarki yace waɗanda suka kafirta ayyukansu kamar kawalwal ya ce a wani guri wanda yake mai fako abinda zaka hango shi daga nesa kana tsammanin ruwa ne sai ka zo ka samu ba ruwa bane mai kishi yana tsammanin ruwa ya hango don haka yana ta ya sha wa kansa burin zai je ya sha ruwa ya more sai ya zo sai ya samu tsananin zafin rana ne kawai to haka kafirai za su zo ranar gobe kiyama suna zaton su sun yi wani abu sun kafa kungiyoyin taimakawa bil adama an yi ta yawo gari gari ana ciyar da marayu ana ciyar da waɗanda yunwa ta addaba suna tsammanin sun yi wani abu sai sun je su samu babu komai ubangiji ya biya su anan ko lafiyar da ya basu da ita ai ya biya su ko ainihin iskar da ya basu suna shaka ai ya biya su ko ainihin abincin da suke ci yau da gobe ai ya biya su saboda haka ya biya su ko ma da kafiri zai tashi ba ya da komai a tattare da shi ubangiji ya halicce shi ba ya sanya masa rai a ya biya shi shi wannan abin da ya ai ba zai iya sayan waɗannan abubuwan ba zai iya sayan rayuwa ne da sa da abin da yake ya mallaka ba zai iya ba saboda haka ubangiji ya biya shi akwai kuma wasu ayoyi waɗanda suke nuna mana cewa ayyukan kafirai tun a duniya ma ubangiji yana rushe su ubangiji yana rushe ayyukan su har tun a nan duniya wa man yartadid minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wanda ya mutu wanda ya yi ridda daga cikin ku ya bar addinin sa kuma ya mutu yana kafiri Allah ya ce fa ulaika habitat a'maluhum waɗannan ayyukan su sun rushe gaba ayyukan su sun rushe wa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah a nan duniya da kuma lahira Allah ce waɗannan su ne 'yan wuta kuma in sun je lahira masu shiga wuta ne su zauna a cikin ta dindindin Allah yana cewa game da kafiri na asali wancan murtaddi kenan wanda da yayi imani ya kafirta ubangiji ce da aikin da ya rushe na baya a game da kafiri na asali ubangiji yana cewa innal ladina yakfuruna bi ayatillah innal ladina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna nabiyina bighayri haqq wa yaqtuluna alladina ya'muruna bil qist minan nas فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ubangiji ya ce waɗanda suke kafircewa Allah da ayoyinsa suke kafircewa ayoyin Allah suke kashe annabawa ba bisa gaskiya ba suke kashe waɗanda suke wa'azi suna kira zuwa ga zuwa ga adalci tsakankanin mutane fabashshirhum bi azabin alim to waɗannan kai musu bishara da azaba mai radadi Allah ya ce waɗannan ulaika ulaika alladhina habitat a'maluhum Allah ya ce waɗannan sune waɗanda ayyukansu suka rushe fi dunya wal akhirah ayyukansu sun rushe a nan duniya ayyukansu sun rushe a lahira saboda haka ba su da wani sakamako da za su samu a duniya ba su da sakamakon da za su samu a lahira duk ubangiji ya rushe aiki a wasu ayoyi ubangiji ya nuna abin da yake ba wa kafiri na ni'ima istidraji yake musu ta lalace da min haiku la ya'lamun wa umli lahum kai ni mati duk abin da nake musu ta lala nake musu suna tsammanin ubangiji ya kyale su ne haka nan a'a ubangiji yana masa talala ne ranar da ubangiji ya tashi kama su ba za su ji da dadi ba wala yahsabanna alladhina kafaru annama nulli lahum khayran li anfusihim khayrun li anfusihim innama nulli lahum liyazdadu ithma wa lahum adhabun muhin kada waɗanda suka kafirta su yi tsammanin saurara musu da muke yi a nan duniya muna daga musu kafa kafa su yi tsammanin wannan wani alkhairi ne gare su a'a muna saurara musu ne muna musu talala ne domin su ci gaba da ƙarawa kansu nauyin zunubi al'a ranar gobe kiyama kuma su je su iske azaba wato wacce take mai taulakanci azabun muhin azaba taulakanci Allah madaukakin sarki yana cewa falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay hatta idza farihu bima utu akhadnahum baktatan fa idza hum mublisun yayin da suka mance abinda aka yi ga musu na wa'azi karantar wanda ake musu duk suka mance da ita Allah ce fatahna alaihim abwaba kulli shay kaluba sai ce ubangiji sai muka bude sai mu bude musu kofofin komai kaga ubangiji cewa ya abuwa ba kulli shay amma da yayi magana ne walau anna ahlul qura amanu wattaqu sai ce alaihi barakatun min samai wal ard kaga can ubangiji da yake maganar mu'mine sai ce albarkatai ne albarka abu mai albarka amma wanda yake kafiri abuwa ba kulli shay komai da mai kyau da mara kyau da mai amfani da na tsiya duk ubangiji sai ya bude masa hatta idza farihu bima utu sai sun shiga farin ciki da abinda ubangiji ya basu a khazrahu bagtatan sai mu kama su haka nan bagtatan katsa ba bisa shiri ba fa idza hum mublisu sai ka gansu shiga su a cikin tsiyace ranar gobe kiyama haka za su to kaga ubangiji yana gaya mana cewa duk ni'imar da yake basu anan ta lala yake musu ranar da zai kama su sai sun fahimci cewa ashe ba wata ni'imar da suka ji shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ranar gobe kiyama za a zo da wanda ya fi kowa shan wahala a duniya ata'asin nasi fi duniya amma kuma mumi ya fi kowa shan wahala ya fi kowa garuwa a nan duniya sai ubangiji ya zo sai a tsoma shi cikin aljanna tsomi ɗaya sai a fito da shi sai a ce har sun qab ya ce wallahi da ma marra alayya sun qab ce wai ku ka taɓa shan wahala ce Allah wallahi ban taba shan wahala tun da wato wannan ni'imar dan tsoma shi da aka aka dangwala shi aka fito da shi ya sa gaba ɗaya ban duk wata wahala da ya taɓa sha a nan kuma a ya rayu <laughs> a koje haka ya mutu sannan za a zo da wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya ya fi kowa fantabawa da walawa da sakatawa a duniya shi kenan sai a tsoma shi wuta sai a fito da shi ce hal barra alayka na'ibu qat ce wallahi ba barra alayya na'ibu qat inda kake ka taɓa jin daɗi ce wallahi ban taɓa jin daɗi ba wato wannan tsobawar guda ɗaya ta sa ya manta duk wani daɗi da yake saboda haka duk abin da kafiri yake samu a nan ubangiji yana gaggauto masa ne ranar da zai kama shi sai ya ji cewa ashe bai taɓa jin daɗi a yahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun tsammanin su abin da muke ba su a nan na dukiya da 'ya'ya alkhairai ne muke gaggauto musu da shi ba su sani ba ne ba su san me zai faru ba to kaga wannan ayar da muka karanta tana gaya mana cewa ubangiji zai cika musu a nan duniya sannan wasu ayoyi kuma suna cewa a duniyar ma ubangiji zai wuce aikin su to shine malamai suka ce waɗannan ayoyi waɗanda a zahiri za ka kama suna cin karo da juna ba kuma cin karo da juna suke ba don haka malamai suka ba da amsoshi kamar guda hudu daga ciki wasu suka ce waɗannan ayoyi abinda suke karantar da mu cewa daga cikin kafirai akwai wanda ubangiji yake sakan ka masa a nan duniya da irin aikin da zai yi kamar yadda wannan ayoyi suka nuna da kuma hadisin da ya gabata na musulmi amma kuma a ciki akwai wanda ubangiji baya sakan ka masa da komai kamar yadda wasu ayoyi kuma suka nuna saboda haka wanda aka gane shi cikin ni'ima a duniya to shine ubangiji ya saka ka masa wanda kuma aka gani shi cikin wahala cikin kunci to wannan shine wanda ubangiji bai so saka ka masa din a duniya ba ya rushe aikin nasa tun anan duniya din to wasu sun ce wannan shi yasa ubangiji yayi taksisin abin da mashi'arsa a can cikin suratul isra ce man kana yuridu al-ajlata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu ce za mu gaggauto ba wanda muka so kuma abin da muka so kaga kenan wanda ya nuna kenan ba kowa za a gaggauto ba ya nuna wannan aya ta cikin suratul isra ta yi tafsisin wannan aya da take cikin suratul hud ko kuma fadar Allah wa man kana yuridu harsa dunya nazidnahu fi harfi nu'tihi minha wannan yana nuna kenan ba kowa ba sai wanda Allah ya ga dama ya bawa wasu daga cikin malamai sun faɗi wannan wannan ah, jami'i tsakanin ayoyin guda biyu suka ce wasu ayoyin suna magana akan kafiran da za a sakanka ba wasu ayoyin kuma sun yi magana akan wanda ba za a sakanka ba saboda haka ko a cikin kafiran ba ba kowa zai samu sakamakon na duniya ba shi yasa za mu ga ubangiji a wani guri yana cewa kafirai sun yi hasarar duniya da lahira hasarar duniya wal akhirah zalika huwa al-khusranul mubin yayi hasarar duniya yayi hasarar lahira wato shi ba shi bai ci bai ji dadi a nan duniya ba kuma a lahira an je can ma ya shiga cikin wata wahalar da ba zai fita ba har abada to akwai irin wannan kafiran ai zaka ga su gashi kafiri ne arne ne kuma gashi cikin bakar wahala kaga wannan ya hada abubuwa bi zulubatu ba hafuka ba a nan duniya yana cikin bakar wahala kuma an mutu duk ba huta akai ba hmm? to akwai kafirar da suke akwai kuma wanda kafiri ne zaka ga yana jin daɗi har ba wani bara gurbin musulmi ya dinga fatan ina ma shi ma ya samu irin nashi ya laita lana mithla ma ya qaruna innahu la haqqun azim <laughs> ina ma ima na samu irin irin kudin irin kudin su John kai don yana morewa kaga don yana taya wace wace ya je ingila ya je amerika ya je ka ina ma ni ma Allah ya bani kuɗi irin Allah ya sauke wanda zai yi fatan wannan to da abin da don yake yi suna tare da shi a cikin zai ko Allah bai bashi ba shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana innama duniya da arba'ati nafar duniya ta mutum gudu ce wato dukkan mutanen duniya gida hudu za ka kasa su in baya wannan ajin yana wancan ajin in baya wannan ajin yana wancan ajin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kashi na farko shi ne mutumin da Allah ya ba shi ilimi sannan kuma ya ba shi dukiya atahu Allahu ilmin wa malan saboda haka fa huwa yattaqillaha fi mali wa ya'malu bi ilmi wa yasilu fihi rahimahu wa yattaqi fihi rabba'u fa hadha bi a'la manazil dukiyar da ubangiji yana ya bashi yana yana aiki da iliminsa yana jin tsoron Allah yana sada zumunci yana taimaka masu bukatar taimako to shi ne annabi ya ce wa hada bi a'la al manazil wanda yana bisa ana matsayi wanda yake mafi daukaka ranar gobe kiyama sai na biyu wa rajul aqahu Allahu ilman wa lam yu'tihi mala fa qala law annani ilma fulan la'amiltu mithla amalihi fa huwa wa niyyatuhu wa huma fil ajri sawa manzo Allah ce sai na biyu wanda shi Allah ya bashi ilimi amma kuma ya bashi dukiya ba sai ya dubi mai ilimin can mai dukiya yadda yake ta aiki da dukiyarsa kuma cikin abin da yake sabon masa yardan Allah sai ce kai ina ma ni ma Allah ya bani dukiya irin ta malam ta Alhaji Muhammadu ni ma in yi aiki irin nashi annabi ce fa huwa waliyatu to shi da wannan niyyar fa huma fil ajri sawa sun zama daidai wa daidai shi da Alhaji Muhammadu alala sai na uku su wa rajulin أعطاه الله مالا ولم يعطه علما فهو يتخبط في ماله لا يعرف فيه ربه لا يعرف فيه حق ربه ولا يصل به رحمه فهذا بأربع المنازل نأقول سؤال الله بباش إلي ببا أما قم يا باش الموتيا قام أقول كدي تاردش أما بايدا جاهلين كاكا كهبي سبحان الله دائما لا إلي إن الإنسان لا يطغى أرى أبو السادة وتباب تاشن هنكلي أباو جاهلي كدي saboda haka annabi ya ce fa huwa yatakhabbatu fi mali yana ta baragada yana ta fadan fadan a cikin dukiyarsa kullum so yake yi wani abin da zai birge kawai daidai ne ko ba daidai ba shi ba bai dame shi ba shi dai ya birge kawai annabi ya ce fa hadha bi arda'il manazil ranar gobe kiyama wannan shine cancan ƙasa su da yan take wasu tsaro na baya sai na hudunsu رجل لم يعطيه الله علما ولا مالا kaga ba wani ba bai ba shi dukiyar ba bai ba shi ilimin ba fa yaqulu law anna li mala fulan la amiltu mithla amali fa huwa wa niyyatuhu fa huma fil wizri sawa ina ba ina da dukiya irin ta wani ni ma aiki irin nashi wancan fa jahilin wai ina ma yana da kuɗi irin na wancan jahilin annabi ya ce to shikenan shi da niyyarsa ma'ana niyyarsa ta bi shi saboda ka duk suke a laifi kaga ai wannan shi yafi kowa hasara hasirar duniya wal akhirah shi a duniyar bai ci ba kuma a lahirar can ma ya je ya iske abu mara kyau yaga an daidaita shi da wannan da ya more a duniya to wasu malaman suka ce wannan ake nufi wani kafirin ubangiji zai zai yalwata mishi a duniya wani kuma ba zai yalwata mishi din ba domin baya cikin eh, wanda ubangiji ya so din ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman ba ya cikin man nurid din to wasu malamai suka ce ana iya hada tsakankanin ayoyin ta hanyar a ce maka kafiri ana sakanka masa bisa ga aikin da yayi ta hanyar bashi lafiya ta hanyar yalwata masa arziki ta hanyar bashi ɗaya wannan shine da wafi ilaihim a'malahum ubangiji sai ya bashi dukiya ya bashi ‘ya’ya ya shi duk abin da yake so na duniya wannan shine sakamakon waɗancan kuma ayoyi da suka yi magana akan ɓacewar aikin su a duniya ana nufin ayyukan su da suka yi dinnan ba za su sa su samu ismatu damin ba idan yaƙi na musulunci ya kaure tsakanin musulmi da kafiri da kafirai to wannan ciyarwar da kirkin da suke yi ba zai kubutar da su ba aikin wannan duk a bakin banza yake ba zai iya ba su isma ba da ake bawa wanda ya ce la ilaha illa sannan ba zai iya halatta gado tsakaninsu da musulmi ba sannan wannan aikin ba zai iya halatta aure tsakaninsu da musulmi ba saboda haka duk ayyukan da suke yi iyakar aikin nan duniya ba Allah ba zai buɗe musu kofa zuwa sama ba domin aiki na kwarai shine yake yake yake zuwa sama ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu saboda haka amfanin da za su samu a nan duniya ko ba menene a gurin Allah kamar babu ne duk daɗin da za su ji a duniya za a ce wa ma mata'ul hayatud dunya wa ma wa mal hayatud dunya illa mata rayuwar duniya ba wani abu ne sai abu dan kadan wa ma hadhihi al hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-dar al akhirata la hiya al hayawan law kanu ya'lamun ubangiji yace rayuwar nan ta duniya ba komai bane wargi ne wasa ne rayuwar lahira ita ce rayuwa ta hakika da a ce sun sani saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kanat ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha na ma saqa al-kafira minha sharbata wato da duniyar nan tana da matsayin fiffiken sauro a gurin Allah to kafiri ba zai samu makwarwa ɗaya ta ruwa ba ubangiji ba zai bashi ba to amma sai muga gashi nan ya shimfiɗa musu duniyar wanda yake nuna maka cewa ba komai bace a wajen Allah don haka ba wani sakamako ba suka samu dan sun samu wannan wasu malamai suka ce ana nufin nuwaffi ilaihim a'malahum fiha za mu ba su abin da ya suka yi aikin dan shi mutumin da zai yi aiki don wata manufa ubangiji sai ya biya masa bukatarsa a nan duniya kamar wanda zai tafi jihadi don a ce da shi jari li lahu jari a ce da shi jarimi gwarzo gardi sadauki to shikenan da ga zarar aka faɗa masa haka din shikenan an biya masa aikin sa wa fi ilaihi ma amalahu ko wanda zai yi ilimi to yuqala lahu alim dan a ce da shi malami ko wanda ainihin zai karanta qur'ani to yuqala lahu qari dan a ce da shi makaranci ko wanda zai yi sadaka dan a ce da shi mai kyauta to haka ya zo a cikin hadisin abu huraira wanda yana cikin muslim da abu huraira yake cewa ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu man tus'aru bihi an-nar mutane hudu su ne farkon wanda Allah zai fara ƙona wuta da su shi ne aka faɗi mutumin da zai je yaƙi ba dan Allah ba dan a ce masa jani da mutumin da zai yi ilimi ba dan Allah ba dan a ce masa mai ilimi da mutumin da zai yi karatun Qur'ani ba dan Allah ba dan a ce masa makaranci da mutumin da zai yi ainihin sadaka ba dan Allah ba dan a ce da shi mai kyauta mai sadaka to waɗannan duk za su zo ranar gobe kiyama kowa yana tutar yayi wani abu sai ya zo yana tukiyar shi ba karamin mujahidi bane ce ba kai jihadi bane dan a ce maka jari a ce maka sadauki jarumi kuma an faɗa shikenan an biya ka ladan ka tun a duniya sai a sa a ja shi giri zuwa jahannama Allah ya kiyaye a zo da da malami ya ce shi ma ai yayi ilimi ya karantar yayi wa'azi yayi kaza yayi kaza ah, ba kai bane dan kawai a yaba maka a ce maka malami kuma ai an ce ba shikenan ba an biya ka a duniya ubangiji fa yukbaru fa yujarjaru ila nar fa yujarru ila nar a umar annabi yace Allah yace a jashi zuwa wuta a jashi biri zuwa wuta haka nan na uku su haka nan na hudu to wasu malamai suka ce waɗannan su ne wanda ubangiji yake cewa nuwaffi ilaihim a'malahum fiha tun daga nan za a biya su wa hum fiha la yuqasuna ba za a tauye musu a nan duniya ba amma ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar su ne wanda a lahira kuma ba su da wani sakamako sai wuta wasu malaman suka ce ana nufin munafukai waɗanda suke fita jihadi ba dan Allah ba sai dan in an ci ganima su ce alam kuma ma'akum ba da mu aka je ba to shikenan aka ciwo ganimar aka raba aka basu shikenan an biya su abin nan da aka basu na ganima shine rabon da aka yi musu to galibi malamai sun fi jayar da maganar farko take cewa za a biya su a nan da ba su lafiya da ba su wadata da ba su abin nan amma a lahira ba su da wani abin da ubangiji zai ba su a nan duniyar ma kuma sai ubangiji ya ga dama abin da zai baka na lafiya ya isa ya zama biyan ka ne to ubangiji yana biyan kafirai a nan duniya kamar yadda ya zo cikin hadisin muslim Allah ce wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun aka je lahira kuma abin da duk suka yi ya rushe sannan kuma ma kanu da abin da suke aikatawa a nan batilun duk abin da suke aikata shi Allah ya ce أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون Allah ya ce afa man kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu shahidun minhu wa min kitabu Musa imaman wa rahma bayan ubangiji ya gaya mana wani yanki na mutane waɗanda duniya kawai suka sa a wanda ubangiji ya ce zai biya su a nan duniya sai ya kawo ɗaya ɓangaren wanda su muminai su waɗanda suke mabiya annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka yi imani suke aiki da alƙur'ani shine Allah ya ce afa man kana yanzu ashe wanda ya kasance bisa wata hujja wani dalili daga ubangijinsa wa yatlubu shahidun minhu wani mai shaida kuma yana bin sa minhu daga wajen ubangiji wa min qablihi kitabu Musa a gabaninsa akwai kuma littafin annabi Musa wanda shi ma yana biye da shi imaman rahma wanda yake shugaba ne jagora sannan kuma rahama ulaika yu'minuna waɗannan su ne suke imani da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa man yakfur bihi wanda ya kafircewa abin da annabi ya zo da shi min al ahzabi daga cikin kungiyoyi ko daga cikin addinai fannaru mawidu to wannan wuta ce ma alkawarantarsa wuta ce abin yi masa alkawari fada ta kufi miryatin minhu don haka kada ka zamo cikin shakka game da gaskiyar abin da Allah ya baka innahu alhaqqu min rabbika lalle shi wannan gaskiya ne daga ubangijinka walakin na aksara nasi la yu'minun sai da yawayawancin mutane la yu'minuna ba sa yin imani kaga wannan ita kuma tana faɗa maka ɗaya bangaren mai haske bayan an faɗa maka ɗaya bangaren mai duhu bangaren kafiri sai bangaren mumini wanda shi yana bisa hujja daga ubangijinsa wannan aya tana daga cikin ayoyin da aka yi ta samu kila wa kala wajen fassara ta kaululluka da yawa ibnu atiya a cikin littafinsa al-muharrar al-muharrar wajiz ya kawo kaululluka barkatai haka nan ya kawo su a cikin abin ɗinsa a cikin tafsirinsa wanda har ibnu taymiya alaihi rahmatullah ya sanya wannan ayar cikin littafinsa wanda ya ce zai yi tafsirin ayoyin da suka rikitar har ma za ka iya duba kowane irin tafsiri ba za ka samu magana daidai a ciki ba sai ku. ya sanya wannan aya daga ciki saboda haka ya rubuta sama da shafi talatin wajen tafsirin wannan aya mun ce za mu faɗi duk abin da ibnu taymiya ya faɗa game da tafsirin wannan aya to sai mai majalisi wajen hudu amma za mu takaita na farko za mu faɗi irin wasu daga cikin maganganun da aka faɗa dangane da tafsirin wannan aya akwai maganganun da wasu malamai suka faɗa akwai kuma maganganun da wasu 'yan shirme suka faɗa za mu faɗi na malaman da na 'yan shirma wasu malamai suka ce afa man kana ala bayyinatin min rabbih yanzu ashe wanda ya kasance bisa wata hujja daga ubangijinsa wane ne ya kasance akan hujja suka ce shine wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake kan hujja min rabbih wa yatluhu shahidun minhu wane ne shahidun minhu din da yake biye da shi suka ce ai shahidun min Allah shine annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake shaida daga Allah wasu malamai suka ce a man kana ala bayyinatin min rabbih da ubangiji ya faɗa shine annabin kansa shine a bisa hujja daga ubangijinsa wa yatluhu shahidun minhu shahidun minhu dinnan shine alqur'ani da Allah ya bashi shine wanda yake shaida bisa gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma zamirin minhu kenan yana komawa zuwa ga Allah wato shahidun min Allah wanda shine alqur'ani kasancewarsa mu'jiza ce da take nuna gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya zama kenan shahidun min Allah subhanahu wa ta'ala ala nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce shahidun din ana nufin Jibril alaihi salam shine yake zuwa da abin da yake shaidawa daga Allah ne wato alqur'ani kaga dai magana tana iya tana zama tana iya zama daya tunda Jibril shi ma da alqur'anin zai zo wasu malamai suka ce littattafan da suka gabaci annabi sallallahu alaihi wasallama duk sun yi bushara da zuwan annabi sallallahu alaihi da Allah ya ce wani yana kanta ana nufin abin ana nufin ana nufin hujja wacce take tantance tsakanin gaskiya da ƙarya wasu malamai suka ce ash-shahid wa yatluhu shahidun minhu ash-shahid da ana nufin wani mala'ika wanda ubangiji madaukakin sarki yake aikowa yana kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana nuna masa daidai wasu suka ce wa yatluhu shahidun minhu shahidun ana nufin harshen annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama minhu kenan min annabi sallallahu alaihi wasallam dalili yana koma ga annabi wa yatluhu shahidun minhu kenan sun fassara kalmar yatluhu bi ma'anar tilawa bi ma'anar tilawa wa laysa bi ma'anar ittiba kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantawa wanda shi yake shaida cewa abin da yazo da shi gaskiya ne wasu kuma suka ce a shahidun minhu din ana nufin Yana yanayin annabi sallallahu alaihi wasallama da halayyarsa da ɗabi'arsa kowa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga ɗabi'arsa da halinsa ya san wannan annabi ba zai taɓa yiwa ba fuskar nan ta zama fuskar makare saboda haka shine shahidu bil hudu wasu suka ce a shahidu bil ana nufin linjila littafin da Allah ya ba annabi sa shi yasa ya ce min qablihi kitabun musa gabanin injila din wacce take shaida bisa gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama to kuma akwai a taura da Allah ya bawa annabi Musa ita ma tana irin wannan shaida don haka dukkaninsu suna bin alkur'ani wajen gaskata annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wasu kuma suka fassara ala bayyinatin min rabbi da cewa wanda yake kan shari'a yake kan shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam wa yatluhu shahidun minhu suka fassara shi da fitra wato abinda mutum yake kai na shari'a fitrar kuma tana shaidawa da wannan domin duk abin da yake gaskiya kai ma da kanka sai ka san cewa wannan gaskiya wato halitta da ubangiji ya halitta dan adam a kan fitrar Allah da fi fitrar nas alaiha la tabdila li khalqillah da ubangiji ya faɗa wannan fitra din da ubangiji ya halitta dan adam da ita ita kanta tana shaidawa akan abin da yake kai na shari'a gaskiya don haka ko ko da ba a ce da kai ta fuskar wahayi ba wanda ya kisa a kashe kwakwalwarka za ta baka in ana son zaman lafiya a yi rayuwa ta sa'ada to sai an kashe wanda yake saboda ita kanta ta fikira za ta yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana cewa inni khalaqtu ibadi hunafa فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دين الله na halicci bayi na hunafa wanda suka ci karkace wa barna shaidanu ne daga baya suke zuwa su kawar da su daga addini su mayar da su cikin shirka na kowane mutum ana halitta sa kan kullu mawludun yuladu da fitra فأبواه يهودانه أو ينسرانه أو يمجسانه kowane mutum bisa fitira ake halittarsa iyayensa su suke zuwa daga baya ko dai su mai da shi da yahuda in yahudawa ne ko su mai da shi kirista in kiristoci ne ko su mai da shi ba magudu in maguzawa ne amma a bisa asali yana yana zama akan fitira ce ta gaskiya da wasu sun fassara da ibnu taymiya alaihi rahmatullahi ala bayyana fi da ana nufin mumini duk wani mumini annabi sallallahu alaihi wasallam shine farko wanda zai shiga cikin wannan sannan shahidun minhu ana nufin alqur'ani wanda shi yake yin shaida akan abin da wannan mu'mini yake kai cewa gaskiya domin shi ne min Allah shi ne yake daga Allah duk abin da ya zo daga Allah ko shi ne zai bada shaida kuma shaida ta gaskiya waɗannan duk maganganu ne da malamai sun faɗa wajen tafsirin wannan aya ko kuma maganganu da wasu 'yan shirme shiriri ta suka faɗa ko ne shi an rafilawa masu limamai goma sha biyu su kuka ce ai wannan al'ayar ma tana nuna cewa sai da ali shi ne shugaba shi ne khalifa bayan za Allah ba ke aka yi wai wannan ayar tana nuna haka kuma ita kanta wannan ayar ma tana daga cikin ayoyin da suka yi da abokan suka jirgita suka lallata suka babbata haka shi'a suka faɗa a cikin littattafan in ka duba tafsirin ummi in ka duba fasalin sifar bi isbatu tahrif kitab rabb al-arbab na wani na wani baba guje yace as-sabrat wannan baba guje ne wanda zai ya ce wai alqur'ani an jiddurkita shi an babbata musulmi ya zai fito inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da alqur'ani ko mu za mu kare shi wani ya ce a'a ai Allah ba Allah na mutuwa to Abubakar da Umar suka lalata ƙur'ani. sai suka ce ita wannan ayar tana daga cikin abin da hannun abubakar da umar suka shiga suka yi wasa a cikin suka lalata wai a yadda yadda ayar take afa man kana ala bayyinatin min rabbih ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yadluhu shahidun minhu wasihi imaman wa rahma wa min qablihi kitabu musa ulaika yu'minun wai haka ayar haji wani kan gaba kan baya kai daga ji ba ba kai dandanan ayar alqur'ani afa man kana ala bayyinatin min rabbih za ta ce wa ya kuluhu shahidun minhu wasiyu imaman wa rahma wa min qablihi kitabu musa ulaika yu'minuna bihi sai suka ce wa man yakfur bihi min al-ahzab ya'ni fulanan wa fulanan wai abubakar da umar sune wa man yakfur bihi min al-ahzab to yan wuta ne suka ce wai har a taura da injila an rubuta cewa sayyidina ali shine shine wai wa yatluhu shahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa fihi imamatu a cikin littafin da annabi Musa ya zo da shi sai a taura wai a ciki akwai inda aka ce sayyidina Ali shine liman to da irin wannan hujjojin da wasu ke tabbatar da cewa sayyidina Abubakar yayi yayi kwaci sayyidina Umar yayi kwaci har suke tsire musu suna kafa babu wani musulmi a duniya da zai da wannan shi yasa shi an ci wani addini ne sama wani addini ne mai zaman kansa in ana zana ƙungiyoyi na addinin musulunci ko mazhabobi shi an ci baya daga ciki shi an ci addini ne mai zaman kansa shi yasa baraga da su take da yawa wato da wuya ka samu wani addini wanda yake da ake jingina shi da musulunci kuma baraga da su sai yawa irin shi an ci shi yasa dan bayani kaɗan za a yi maka inda Allah ya soka da shari'a sai ka gane wato aƙidun da suke ƙarƙashin shi'a su kaɗai sun isa guba da za su kashe shi'ancin inda kawai za ka zo aƙidar kawai za ka dinga karanta mutane ba ma sai ka musu sharhi ta ce wannan ta saba aya kaza ko hadisi kawai ka dinga cewa aƙidar su kaza ce aƙidar su kaza ce kawai wannan ya isa ya sa aƙidar ta ta mutuwa ita ta kaɗai, shi yasa ka duba ita ce aƙidar ta kowace aƙida ba, amma ita ce har yanzu take ci baya har yanzu ta fi kowace aƙida ba. domin tun rikicin sayin da da ma'auya suka bayyana amma ka gan har yanzu yin suna da kuma farisawa can sun fi rike abu su suke tallatawa kuma wai a samu wani ba a jami dan najeriya wai kama wani da kai abin ta kai ciwon su farisawan nan kuma kumanta akwai wata kiyayya da gaba da kullata da suke da shi dangane da sayin da abubakar kun san a zamaninsu ne aka fara kai samame da hari daular farisa a zamanin sai da umar ne aka karya mulkin kisra shi yasa ba za su so sai da umar shi ya karya daular su wacce suke ganin cewa babu kamar shi yasa ba yadda za a yi shi a su so sai da umar shi yasa a cikin sahabban ma sun fi tsanarsa dan sun ce duk shi ne ya zuga ma abubakar wai dai yayi kafircin ma da yayi cewa suka yi umar shi ya dinga zuga shi ba dan umar ba zai iya yi ba zai iya yi shi kadai za ka sun fi zagin sai da umar ma sama yadda suke zagin dajin abu bakar shi yasa kabarin abu lu'atul majusi wanda ya kashe sayyidina sayyidina umar har yanzu zuwa ake ziyarta shi ana bauta masa a iran har yanzu amma kuma sai su zo su ce a haɗa kai a haɗa kai kun gina wani wata makabarta babba kun yi hasumiya kun yi manara a kan kabarin wanda ku ce abu lu'ul ne ana zuwa a yi biki a yi masa salati a tuna da shi kuma ku zo kasar musulmi na sunna ku ce wai a haɗa kai akwai wanda da aka gaya masa haka sai ya ce wai ai jahilai da suke zuwa ba ba da dan shi'a jahilin dan shi'a ne to ku fito ku hana su daular daular shi'a ta Iran ba ta hana ahlus sunna gina masallaci a Tehran ba ka shiga babban birnin kasar Iran haka fita babu masallacin sunna ko daya to daular da ta iya hana a gina masallacin sunna sai ta kasa rushe kabarin Abu Lu'lu'a ta bari ana bauta ba wani ba majusi ashe kaga da san su da yarda su da amincewa su waɗanda za su je su yi wannan duk shekara ɗin kuma za a ba su 'yan sanda da za su ba su tsaro da kariya shi yasa su da suka tashi duban ayar sai suka ce ita wannan ayar tana daga cikin ayoyin da suke nuna sahabbai sun jirkita alkur'ani sannan kuma tana daga cikin ayoyin da suke nuna cewa sayyidina abu a sayyidina ali khalifa amma saboda sai abubakar da umar ba sa so wai a gane sai suka jirkita ta suka suka mai da gaba baya baya ko ba gaba wai wasiyuhu imaman wa rahma shine ali wanda yayi wa wasiya shine shi shine kuma rahma to wai sai suka jirkita sai suka mai da imaman wa rahma can gaba wai kabli kitab kusa imaman wa rahma wai don aikin sai da abubakar ne wani to ina su sai na da ziki dan me ba su fito da sai da alibai bai shugabanci ba bai yi mulki ba har ya yi yaƙe yaƙe da wasu wanda ba su yadda da mulkinsa ba don mai bai gyara inda aka lalata ba ai da sai ya gyara inda aka lalata idan har zai yi yaƙi wajen tabbatar da mulkinsa kaga tabbatar da alƙur'ani shine kan gaba to amma da yake ƙarya ne shi ma sai na adam bai da aure wannan ba za mu faɗi irin abubuwan da ibn taymiya ya faɗa dangane da wannan aya da tafsirin wannan aya da yadda ya kamata a fahimci wannan aya bisa doron ayoyi na alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin alkur'ani shi ke sharhin kansa wato ibnu taymiya zai mana bayani mai tsawo duk da cewa za mu takaita bayanin ɗan kaɗan in mutum yana so ya duba majmu'ul fatawa na ibnu taymiya mujalladin na sha biyar zai ga tafsirin da ibnu taymiya ya ba wannan aya mai faɗi har ya gaji da karatu insha Allah Allah madaukakin sarki ya mana jagora ya mana gambatar sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi